ku da shi kuma ita zakka akwai zakka ta wajibi akwai zakka ta nafila ita wannan zakka ta nafila ita ma tana da mahimmanci da gaske dan an zo ana zancen zakka ka san wannan sai kana da kuɗi yanzu muna ko duk almajirai ne kan ka samu wanda zai iya zakka a nan wajen ni ban gani ba sun sani ba ko mala yanwa to amma akwai zakka ta nafila yawa ita kuma wannan musamman a halin yanzu lokacin da ake cikin halin bukata ya dace yan uwa mu dinga taimakawa ya dace yan uwa mu dinga a yanzu ne za ga mutum ya zo da safe bai yi sahur ba sannan ya ɗau azumin gashi za a buɗe baki bai samu abin da zai kai bakinsa ba bai samu abin da zai kai wa iyalansa ba kai kuma kana da shi kuma kana da awar soyayyar manzon Allah kana da awar kai na annabi ne to ga aikin annabi ga al'umma annabi suna cikin wahala kuma baka taimaka musu ba duk masoyi to yana son abin da ya rabu ga masoyinsa manzo Allah yana son al'ummarsa shi yasa an ji alkiyama manzo Allah zai dinga cewa ummati ummati ummati to ga al'umma annabi cikin wahala kai kuma kana da damar da zaka tsamu musu amma baka yi ba shi sa yan uwa mu dinga kokari muna kwatantawa muna yin taimako a wannan lokacin yau ba abin da fi irin ka taimaka wa marayu ka taimaka wa makota ka taimaka wa 'yan uwa ka taimaka wa abokai ka taimaka wa yayye ka baiwa ga iyaye ka baiwa ga mata yara kowa ga marasa lafiya ka je asibiti ka gani wasu suna nan ga rashin lafiya ga babu kai kuma kana nan ka tara dukiyar fito a taimaka yan uwa mana bayanin da nake na ranar azikirin juma'a kamar nan wajen yanzu in aka ce a cikin mu nan yadda muke da yawa yanzu a ran juma'a sama da mutum dubu muna taruwa a nan zawiyar in aka ce a cikin mu ga wani ya kwana yana jin yunwa to wallahi ban mu da hanzari gurin Allah in aka ce a cikin wani mutum daya ya dace mu haɗa kai mu taimaka wa juna ko ku a nan unguwar yadda muke ya dace duk wasu guraren haka suke sai a fito da wani kwamiti da wani tsari yadda ko wani ya mutu ko an bar marayu ga yadda za a taimaka musu in wani yana cikin halin bukata ga yadda za a taimaka musu in wasu suna cikin halin kamar wajen sha'anin makaranta ga yadda za kawo misali nan hausa sai a ce ga yadda za a da an gata taimakawa wanda aka ba sa zuwa makaranta duk wannan tsarin aka bari shi isa a yau kaga shaye-shaye yayi yawa fashi yayi yawa sata waya ta yawa ko wani lokaci ina nan muna tare da shehi dab da shehi zai wafati sai wani daga cikin wani dan sanda a nan zonar babban dan sanda ne yana zuwa gurin shehi sai zo yake cewa shehi shehi addu'a da kuke mana muna ganin amsuwa lokacin an yi an je nan gidan abacha an yi wani fashi da aka yi sai yake cewa shi albarkacin addu'a ku mun samu nasarar mun kama farayin da suka yi wannan laifin sai shi ya ce alhamdulillah sai shi ya ce amma zan tambaye ka ya ce yanzu daga abuja zuwa kaduna a yau za a samu masu digiri ne wanda basu da aiki sai shi ya ce ina ganin za a iya samu kamar dubu talatin ko sai ya ce eh to mewa za a iya samu ya ce yanzu kamar mutum dubu talatin nan duk shekara a samu haka to a kano a samu haka a kaduna a samu haka a katsina a samu haka duk sun rasa aiki ba dole a samu matsala ba dole a samu matsala wani babu ce wahala ta sa shi ba yadda zai to amma ba hukuma ba ba idan mu muka haɗa kanmu yanzu kamar na unguwar muka haɗa kanmu wane ya rasu a yayansa akwai wanda ba zuwa makaranta a yayansa akwai wanda yake cikin wani hali shi kenan ko ɗan asusu a yi ai za a rage haka wani ya zo min nan wata rana wani mutumin gombe yake cewa sun yi ya tattara unguwar da suke duk masu hali ne akwai kuma marasa hali sai ya tara al'ummar da suke wadansu yake ce musu kun ga abin da nake so da ku mu taru mu haɗa kuɗi unguwan nan mu dinga taimako idan ba mu yi ba in mun mutu nan gaba kun ga ƴaƴan mu muka bi musu dukiya su waɗancan su za su zame musu annoba su dinga bi su ne musu sata suna karkashe su ne musu abubuwa to amma in muka haɗu muka janyo su muka dinga taimakawa to mun kawo abin da al'umma za ta daɗa gyaruwa duk abin da ga Allah kawo akwai hikima yanzu zakan nan da ana yin ta yadda ya kamata akwai hikima da ana taimako ana bayarwa akwai hikima wasu da sai mu hutar da jami'an tsaron mu inda za mu haɗa kai a dinga taimako wallahi hutar da su ne da fatan za mu tsoki wannan haka yana nake ga mu dinga yin haka